is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragama shirin a safiyan nan ga kanun labarai. Akalla mutane 37 na yan kungiyar Boko Haram suka kashe sa'in da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan sanda a Kenya sun ce jami'ai guda biyu daga cikin sun rasu kana wasu dama sun samu rauni lokacin da 'yan kungiyar al shabab suka kai wa motar da 'yan sandan ke sintiri hari. fadar white house ta ce ta yaba kokarin da sojojin kasar iraq ke yi na ganin ta sake kwato ramadi daga hannun kungiyar isil to a gaishe ka wato eh, abin da ya faru akwai bukata da gwamnatin amurka ta turo zuwa ga gwamnatin najeriya kan cewa a gabatar da shi jin shari'a cikin amurka saboda safara da tsabar eh, iblis da ya tura zuwa can amurka abin da ya faru kenan Ahmed Giyade shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi kan ɗaurin talala da hukumar ta yi wa sanata mai jiran gado buruji kashe mu a Lagos. Matsalar karancin mai ya fara durƙusar da harkokin tattalin arziki da rayuwa a Najeriya da kuma Nijiyar. Za mu kuma gabatar da shirin demokradiyya a yau. Yanzu ga labaran duniya. Tare da sallama, akalla mutane 37 ne 'yan kungiyar boko haram suka kashe salin da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin najeriya 'yan kungiyar ta boko haram sun kai hari a garin gubiyo da ke cikin jihar borno inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro wakilin wannan gidan rediyon abdulkarim haruna ya ce sama da gidaje 400 ne haɗi da gine-ginen gwamnati da makarantu da motoci da babura aka banka wa wunta jiya talata gwamnan jihar borno kashin shattima ya ziyarci wannan gari na gubiyo kuma ya umarci mutanen garin da kasu ji kaura gwangiyar boko haram dai ta daɗe tana kai ire-iren waɗannan hare-haren har na tsawon shekaru shida da zuma wai za ta kafa daular islama musamman a jihohin arewa maso gabashin najeriya 'Yan sanda a Kenya sun ce jami'i guda daga cikinsu ya rasu kana wasu da dama sun samu rauni lokacin da 'yan kungiyar Alshabab shabaab suka kai wa motar da 'yan sanda da ke sintiri hari kusa da bakin iyakar Kenya da Somalia. Jaman 'yan sandan suka ce an fara kai musu wannan harin ne tun daga yammacin ranar Litinin sa'ilin da wata mota ta 'yan sandan ta taka wani nakiya da aka binne a gefen hanya a ƙauyen Yumbis. wadda ya sa 'yan sanda uku suka samu rauni daban-daban kana wasu 'yan sandan da suka yi yunkurin taimakawa waɗanda suka samu raunin su ma 'yan ƙungiyar suka kai musu hari abinda ya haifar da buɗewa juna wuta babban jami'in 'yan sanda da ke yankin garisa abdulrashid abdullahi ya shaida wannan gidan rediyon cewa dan sanda guda ya mutu sakamakon wannan ba ta kashin kana wasu biyu kuma sun samu rauni yankin garesa dai shine wurin da 'yan wannan kungiyar ta alshabab suka kai hari a cikin watan da ya gabata kuma suka kashe 'yan makaranta 148 kungiyar ta alshabab ta ce 'yan sanda 20 ta kashe a ba ta kashin da suka yi da 'yan sanda ranar litinin amma rundunar 'yan sandan ta kenya ta karyata wannan ikirari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc fadar white house ta ce kokarin da sojojin ƙasar iraq ke yi na ganin ta sake kwato ramadi daga hannun 'yan kungiyar isil ta da fatattakansu daga yankin ambar ya nuna asali cewa lallai da gaske sojojin suna da zumman yin faɗan. don jiya talata ne dai sojoji na iraki suka sake kimtsawa bayan sati biyun da suka gabata da aka yi wa motocinsu harin bom abinda kasar ta iraki ta ce hakan ya biyo bayan kuskuren da suka samu ne a cikin shirinsu na kwato ramadin wannan ya sa sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce wannan ja da baya domin su sake kimtsawa ya nuna cewa iraki ba su da kwarin gwiwa da za su tunkari abokan gabansu amma dai prime minister na iraki haida al'abadi ya shaida wa gidan rediyon bbc cewa nan ba da jimawa ba sojojin na iraki za su sake kwato ramadi domin ko yana da kwarin gwiwa akan sojojin kokarin da sojojin na iraki ke yi na sake kwato ramadi yana samun goyon bayan sojan sa kai na 'yan kungiyar shahid da kuma masu goyon bayan gwamnati na 'yan sunni kamar yadda wani mai magana da yawun na shi'ad take faɗa a iraki cewa sojojin na iraki sun samu wannan muhimman wuraren a gefen ramadi kuma sun ja daga sai dai mai magana da yawon fadar white house john ennis ya ce amurka na baiwa sojojin iraki dukkan goyon bayan da take bukata kuma za tabbatar cewa tana duk abin da take bukata ciki ko har da manya-manyan tankokin yakin nan masu wasa bom din da aka ke wargaza bom din da aka binne a cikin karamin mota ns ya ce amurka ta yi imanin cewa idan har ana son faɗan da za a yi domin sake kwato rama da ya nasara to wajibi ne a samu haɗin kan duk wanda ya dace ba da goyon bayansa. a libya abdullahi alzani wadda shine wadda duniya ta amince da shi a matsayin firaministan kasar ya tsallake rijiya da ba a wani yunkurin halaka shi da aka yi mai magana da yawun gwamnati ya ce wasu dauke da bindiga sun bude wuta kan motar ta prime minister bayan ya bar harabar ginin majalisar dokokin kasar da ke gabashin birnin tobruk sai dai ministan bai samu rauni ba amma dai mai tsaron lafiyarsa ya jikkata tun da farko yan bindigar sun yi kokarin kutsawa cikin ginin majalisar ilin da shi prime minister ke ciki amma jami'an tsaro suka fatattake su kasar libya dai ta shiga cikin damuwa ne tun bayan mutuwar shugaban kasar muammar gaddafi a shekara ta 2011 masu tsananin kishin islama da ke goyon bayan wasu mayakan sa kai tuni suka kwace babban birnin kasar tripoli abinda ya tilasta mr thani yin kaura zuwa tobruk inda ya kafa tasa gwamnatin wadda yanzu haka kasar ke fama da gwamnatoci biyu wannan kasar yemen ya amsa laifinsa a wata kotu da ke nan amurka a birnin new york na laifin hada kai domin kisan wani ba amurki domin ko shine ya bada abubuwan da 'yan ta'adda suka yi amfani da shi wajen aikata wannan ɗanyen aiki kamar yadda bayanan kotu suka bayyana shi dai sadiq al'abadi ya bar kasar ta yemen zuwa iraki domin fada da sojojin amurka daga shekarar 2005 zuwa farkon shekarar 2007 a farkon shekarar 2008 ya tafi arewa maso yammacin pakistan domin taimakawa kungiyar alkaida kafin ya tsallake bakin iyakan afghanistan domin ya taimaka a yaƙi da ake yi da sojojin amurka haka kuma mai gabatar da kara ya ce al'abadi ya yi amfani da damar da yake da ita domin taimaka wani ba amurke mai suna brent neil venus domin ya shiga kungiyar al'kaida venus shi ma ya amsa laifinsa na cewa ya taimaka wa kungiyar al'kaida na shirya hari akan titin dogo sai dai an kama shi kafin ya aikata wannan danyen aikin babban mukaddashin mai shari'a kelly kori ya faɗa jiya talata cewa abadi na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar alka'ida ne da suke da alaƙa da aikata ayyukan ta'addanci a pakistan da kuma ƙasar yemen yanzu haka dai al'abadi zai huskanci hukuncin ɗaurin rai da rai ne a gidan yari da ke nan amurka yanzu haka dai an ɗage sauran karar tasa har sai cikin watan satumba idan allah ya kai mu labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla wata kotun tarayya a lagos ta ce hukumar nan da take yaƙi da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya a takaice NDLEA tana da hurumin kama zababben dan majalisar dattijai mai jiran gado daga jihar Ogun Buruji Kashamu wadda aka ce Amurka tana neman a mika mata shi. Wakilin sashen Hausa baban gida Jibril ya hira da shugaban hukumar Ahmed Giyade kan makasudin ɗaurin talala da suka ce suka yi wa Sanata Buruji Kashamu. wato abin da ya faru akwai bukata da gwamnatin amurka ta turo daga gwamnatin najeriya kan cewa gabatar da shi jin shari'a cikin amurka saboda safarar da tsabar uh, iblis da ya tura zuwa can amurka abin da ya faru kenan yanzu kun samu nasarar kama shi? A'a uh, dai an kewaye gidan amma ya kulle kanshi a bayan ɗakin shi kuma ya ce da alama shi ne ya ɗauke shi a kan shi zuwa abin yin gara ya kashe kan kanshi muna jin tsoron cewa yana da bindiga tare da shi kuma mu shi muke so ba gawar shi ba to dole ne sai a yi abin a hankali a saka jami'ai na cikin gidan kuma su zamna a bayan ɗaki din har zuwa lokacin da in ya ga dama ya fita da kanshi ko kuma amri insha Allah muna gani za mu samu shi mu fitar da shi daga wurin. to baka akwai kara da aka ce ya shigar a kotu ba za a tsaya a saurari sakamakon wannan kara ba ito eh wannan karar da shigar ai cewa yake wai ana so a sace shi a tura shi zuwa amurka domin kuma masu bin ka'ida ne lokacin ma da yawan wannan kagidin a samu wannan bukatar gwamnatin amurka ba yanzu an same ta kuma wannan karar da ya kai indiki ya ce yana so ne a sace shi to mu ba sake shi za mu za mu kama shi ne gabatar da shi a gaban shari'a a nan najeriya abin da masu shari'ar najeriya su ga ya yi daidai abin da suka yanke shi ne mu namu To, mun san cewa akwai yarjejeniyoyi daban-daban da hukumar ka ke sanya hannu da wasu kasashe ko hukumi na wasu kasashe makamantan naka me yarjejeniyar ya tanada ya tanadi irin mayar da wanda ke da laifi zuwa kasar da ya aikata laifi eh akwai wannan yarjejeniya din ko ba da haka nan majalisar ɗinkin duniya ma ta yi wannan doka ɗin kuma najeriya ta sa hannu a ciki. yanzu ka bayyana cewa za ku nemi ku kai shi kotu ga kuma barazanar da yi ta yaya za a bullo wani al'amari kenan. a hankali a hankali a za a yi nasara a ciki insha Allah. yanzu ana barin iyalinsa su gana da shi a ainihin gaskiya saboda yadda al'amuran suke iyalan shi da kuma lauyan shi guda duk suna tare da mutane na anan gida din karuwe zulu ka da kwaya sun dauga ne wanda kwa ya sanarke kaye ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallamin. Duk da cewa an cimma daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar dillalan masu dillalan man fetur, rashin wutar lantarki da biyo bayan rashin mai ya fara gurgunta harkokin tattalin arziki da na rayuwa a Najeriya. Umar Faruk Musa ya tattauna da Manir Ali Manir Dan Ali babban editan jaridar Daily Trust da kuma Farfesa Mustapha Usuji kan illar da karancin wutar lantarkin ya haifar. Da farko ga Malam Manir Dan Ali. to kuma ya zo a daidai lokacin da ake fama da wani mummunan faɗuwar yawan wato wutar lantarkin da ake samu a Najeriya to wannan ya sa kowa na neman ya shiga wani hali ruwa in kana da rijiyar burtsatse ba sai akwai diesel din da zai tada man ka ba a injin yawwa ko fetur to ba shi ta kai ga ba ka iya ka buɗe famfo ka samu ruwa ko a gidanka irin ma wato masu hali da eh, hannu da shuni kenan ba a maganan talakawa na gwamnati shi ma yana kan hanyar tsayawa filayen saukar jiragen sama na neman su rufe saboda kamfanoni da daban-daban da na ciki da na waje ba su iya aikinsu kamar yadda ya kamata domin babu man da za su samu jiragen saman su. Profesa Al-Mustapha waɗannan matsaloli za mu kusan wuni ana ta ambaton fannoni na rayuwa da zai tsaya. To yaya aka yi wannan lalurar Mustapha ta kawo yanzu kuma ta ina ne gwamnatin muhammadu buhari da za a rantsar kwanan nan za ta iya kubuta domin kada ya zama da baibayi da zai sa maimakon a zo a tunkari waɗansu matsalolin waɗanda suka sa aka zaɓo shi a zo nan da ba a san ba a yi tsammanin ma za su tsananta haka ba ya zo shi ne zai fara kila tunkara. alhamdulillah uh, umar faru kamar yadda munir ya bayani wannan abu ne a gani na ya nuna cewa irin ayyukan da ita gwamnati mai shiga za ta taras kuma shi ɗan najeriya ya san lallai akwai aiki tukuru misali wannan ya nuna cewa ashe wasu mutane in suka ce ba za su shigo da mai ba ƙasa za ta shiga halin da ta shiga in ba an tada waɗannan kamfanonin matatan man fetur wannan muke da su wannan wasu masana sun ce a yanzu ma haka inda za su yi aiki za su iya bamu man da za mu iya sha so in har wannan gwamnati ta shigo ta san menene ya kamata ta yi na farko tukuna shi ma ɗan Najeriya ya san cewa lallai fa akwai matsaloli da dama saboda kwanakin nan da aka yi na ga abuja ita kanta wacce ana ba ta megawatt 200 ya koma 15 kaga cewa akwai magana Yo, ai farfesa har gara Abuja, Kano baki ɗayan yankin Kano da Jigawa da Kaduna a cewar shi shugaban kamfanin da ke kula da basu wutar lantarki. Megawatt biyu kawai ake basu. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, nigeria Shugaban ƙasa ka taimaka, dan Rasulillahi. Dan Allah, dan Rasulillahi. arewa ne mun ga masifa arewa kan mun ga mayawo dan gaba arewa du mun ga mayawo mayawo mun jan amina baban sali eh don bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa du mun ga mayawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bincike nan jan sai a ce mana dila in je ga dila eh. ya ce black market mun zo black market sai su ce a mata to matsalar karancin wutar lantarki da Najeriya ta fada ciki ta shafi har da jamhuriyar Nijar al'amarin da ya ƙara tsanani a ƙasar saboda ana fama da zafi kamar yadda wasu 'yan ƙasar suka yi wa Shu'aibu Mani bayani gaskiya ba mu jin daɗin shi saboda yanzu ita wuta ta zama kamar dole ne ga irin rayuwar mu sai mu amfani da ita dan Allah ga yanda ba mu wasa wajen biyan su su yi kokari su gyara mu harakan nan ta wuta ya zama to ba mu samun matsala su nemi hanyar da za su nema su gyara amana ce tsakanin mu da su mu muna cikawa muna biya amma kuma su ba su kokarin su biya mu bukata a gaskiya mu dai wannan wuta yana cuta mu saboda Allah a kullum ma ya kamata ga dauke wutan in an ba wani wuri a ba wani yanzu dan ga yanar janareto ne kullum muna ta litir goma shin haka ne yasa sa gidan rediyon murya Amurka garzaya a kamfanin gidan wuta Nijelek lokacin da Malam Mora Abubakar shaf sakatare ya bada amsa. Batun karamcin wutan lalle muna ganin shi kwanakin ga wutan da wajen makwabta ake izo mushi su da kansu suna da matsala na wuta kamar tanadin eh, wutan nasu su ma yana musu kaɗan kwarai sadar ya kai kamar ana ragewa kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai wurin da ya siya ma to yanzu kamar in wannan irin abu ya faru dama akwai waɗansu motar nan wajenmu su ne muke tadawa don mu samu ba waɗansu wajaje wuta kamar wurin da da kwai batun security haka mu ba likta mu ba gidan ruwa shine lahiyan gari kuma shine na jama'an duka to wai ku kungiyoyin furfula masu ba fuskar kare haƙƙin bal'adama me ko gani a kai mala audu daneto na kungiyar kodai na ji na tara yan gidan wuta na masu magana na ce me wannan abu sai suka nuna min da a najeriya ce ina ruwan mu da najeriya tunda tsakaninmu da su akwai abin da muka yi yarjejeniya ta za su ba mu wuta awa 24 bisa 24 ba tare da an dan cire ba koya ne ta su ba mu wuta ne ko da wani lokaci amma yanzu cis sai gashi sai mu kon mini ba wuta rishin ga wutai ya jawo illa mai dama a kwanaki biyar na matsalar wutar lantarki da ya ba al'ummar birnin maraɗi masu hada-hadar sai da kankara ko kuma galas sun ci karansu ba babbaka kankara guda akan sayar ta dala 30 ya zuwa hamsin a madadin dala biyar a da

a north east din ba muna nema ba ne a ɗauka kawai a jefa ta tsakiyar kasuwa wanda ya tsalle tacce ya kama a'a muna so a yi nazari saboda irin gwagwarmaya da talakawa suka yi da irin wahala da yanayi ya sa mutanen north east suka shiga musamman magana ta ta wannan fitina ta boko haram yadda ya kashe north east gaba ɗaya Ibrahim Garbawala na ƙungiyoyin farar hula kan baiwa arewa maso gabashin ƙasar shugabancin majalisar dattijai za ku ji fargabar da suke cikin shirin hantsi ana tare da sashen Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 18 ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin ko ministan shari'a na Najeriya yana da hurumin wakilta Chief Jojin wata jihar ya rantsar da gwamna a wata jiha? Abinda za mu duba kenan cikin shirin na yau. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ana saura kwanaki biyu a rantsar da sabbin shugabanni daga matakin tarayya zuwa jiha babu tabbas kan wadda zai rantsar da gwamna mai jiran gado a jihar Rivers. Al'amarin ya ƙara rincibewa a dokance makon jiya lokacin da ministan shari'a kuma a toni jiran na Najeriya Muhammad Adoke ya umurci Chief Jojin jihar Bayelsa ya rantsar da sabon gwamna na jihar Rivers. To ko yana da hurumin yin haka? Kamin mu ji fashin baki kan haka ga shimfiɗar da Lamido Abubakar ya haɗa mana daga yankin Niger Delta. a daidai lokacin da babban jojin jihar rivers ya yi ritaya yau samar da shekara biyu kenan jihar ta rivers ta fada cikin rigimar yadda za a kai ga maye gurbinsa matsalar siyasa dai ga masu lura da al'amura babu wata wata ta shafi wannan lamarin bisa dai ga doka gwamnan jiha na da hurumin mika sunayen masu shari'a uku ga majalisar kungiyar lauyoyi ta ƙasa domin zaben ɗaya da zai maye gurbin wanda ya yi ritaya ritaya kaiwa ga wannan gurbi shine ake ta tirka-tirka a kai sannan kuma matsalar da ke ƙasa a yanzu na cewar babu babban mai shari'a da zai gudanar da rantsuwa ta kama aiki na sabon gwamnan jihar Rivers da ya ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar PDP wato barista Yeso Wuke lauyoyi dai da dama a jihar ta Rivers sun bayyana fahimtar su kan yanayin da jihar ta shiga na cewar sarƙaƙiyar shari'a ce da ba a taɓa taba zato ba kuma ba su san mafita ba to sai dai wani lamari mai daukar hankali shine na yadda ministan shari'ar najeriya kuma antony janar na kasar wato muhammad adoke ya ba da umarnin a baya-bayan nan cewar babban jojin jihar bayelsa ya shirya tsaf domin gudanar da rantsuwar kama aiki ga sabon gwamnan jihar ta rivers din ko da yake dai shi ma wannan mataki masu shari'a a jihar suna nuna cewar baya bisa doka ga ma abinda 'yan asalin jihar Rivers ke cewa kan wannan lamarin. Uh, the Attorney General of Federation bringing the Chief Judge of Bayelsa State to swear in a governor of another state is extremely alarming. wannan da ke da suna duk saroni yana cewa ne maganar cewar babban jojin jihar bayelsa ya zo ya rantsar da gwamnan jihar rivers mataki ne da bai dace ba ina ganin ya kamata a ɗauki matakin da ya dace domin gudun shiga rudani shi kuwa wannan ya ce My observation, what I know that is going on there, that is just selection. yana cewa ne sunana bari bulu kwata-kwata ban yarda da cewar ma an gudanar da zaɓe na gwamna ba a jihar ribas tare kuma da cewar naɗi ne kawai aka yi saboda haka batun rantsuwa ko kaɗan ma bai taso ba yanzu dai mutane na ci gaba da dakon yadda za ta kaya Wannan mako mun tuntubi farfesan harkokin shari'a a jami'ar Abuja farfesa Abdullahi Zuru domin sanin ko ministan shari'a yana da hurumin shiga cikin harkokin shari'a a matakin jiha? Eto, eh um, hakikanin gaskiya abun mamaki ne wannan matakin da shi attorney general na gwamnatin tarayya ya dauka game da rantsar da shi gwamnan da ya ci zaɓe a turba jami'ar pdp a jihar rivers mm. um, domin a shari'ance bai da irin wannan damar uh, abin da shari'a ta shata shine shine mai gabatar da kararraki a madadin gwamnatin tarayya mm. sannan kuma yana da daman janye shari'a a mm. madadin gwamnatin tarayya mm. amma maganan da ya shafi babban jojin jiha ba magana ne wadda take ƙarƙashin ofishinsa ba wanda zai iya ba da irin wannan umarnin shine babban jojin kasar gaba ɗaya wanda yake a yanzu nan shine justice muhammad amma duk da haka ni fahimta ta a nan shine siyasa ta riga ta shigo dumu-dumu a wannan haraka domin na farko dai dole mu yi korafi kan su joji-joji manya-manyan joji joji na jihohi alƙalan alƙalai na jihohi na. jihohi yadda suka mai da kansu 'yan eh, anshin shata eh, suka mai da kansu 'yan kwangila suka mai da kansu 'yan anshi kuɗi a murda shari'a domin a hakikanin gaskiya ba wai suna adalci ba ne a shari'a wanda suke yi ga ka a kasuwa to zai yi wuya mutane su sake ganin ka domin kowa yana ganin da cewa yana iya keta maka kuma babu abin da zai faru a takaice ina ganin wannan shine har zai ba a attorney general na gwamnatin tarayya daman ya iya tunanin da cewa zai iya tilasta ma wani joji daga wata jiha ko kuma zai iya umarta wani joji daga wata jiha Um, ya zo wata jiha domin ya rantsar da gwamna ai ba ta bayan haka ba kuma in aka bi wannan umarni da ya bayar wannan shi chief joji na bayelsa ya zo ya rantsar da gwamna a jihar rivers a gaba in aka ɗaukaka ƙara ba zai sa a warware wannan rantsuwar ko kuma a ce gwamnan bai fara aiki ba watan akwai abin da ma nake son ka yi la'akari da shi um, a tawar fahimta na kundin tsarin mulki din da kuma abin da ya jibanci shari'a um, wato zai yi wuya ina ganin shi babban jojin ƙasa ko kuma abin da muke cewa national judicial council su yadda da irin wannan umarni da cewa babban jojin jiha kaza ya bar jiha shi ya dawo wata jiha domin ya rantsar da wanda ya ci zaɓe zai yi wuya abin da kawai zai ba da damar yin haka ita ce idan har ya kasance shi babban jojin da yake a wannan jiha da aka ce wancan ya zo ya rantsar da wanda ya ci zaɓen idan ya kasance yana ƙarƙashin tuhuma akwai tuhume-tuhume wanda ake masa wanda yake har an dakatar da shi to zai yi wuya a ce a bashi a sake bashi daman da zai rantsar da sabon gwamnan jiha din amma kuma wannan umarnin ba zai fito ne daga ofis ɗin attorney general ba wannan damar za ta fito ne daga ofis ɗin ah, babban joji na ƙasa shi ne zai iya ba da irin wannan ah, umarni din amma ba wai ofis ɗin attorney general ba wannan ya taɓa faruwa a jihar uh, kogi a mm. lokacin da shi gwamnan jihar din a wancan lokacin ya nuna da cewa ibrahim idris ya nuna da cewa ai ya dakatar da babban jojin jiha din sannan yana kokarin ya ce a bada sunan uh, mataimakin shi domin ya naɗa shi babban joji um, wannan uh, hukuma din wadda take lura da da rantsar da alkalai mm. da kuma ladabtar da su Ta mm. ce mishi bai da wannan dama din to ni kamar yadda nake magana a can baya ni ina ganin da na fahimta ba maganan wai fawa bane a kundin tsarin mulki sai dai kawai siyasa wadda ta shigo ciki zai zama abun asha sannan kuma ba zai haifa ma cibiyoyin shari'a da mai ido ba idan har suka bari wannan abun aka zartar da shi. Ko abin da ita wannan majalisar eh, nadawa da ladabtar da alkalai da ake cewa judicial council ta faɗa dangane da wannan umuri da attorney general ya bayar? Eto eh a yanzu dai maganar da ake ban ban da masaniya game da wani umarni ban san wani umarni wanda wannan cibiya ɗin ta bayar ba. Hmm. Amma na yi imani da idan har aka ci gaba haka har mm. muka kai zuwa nan yan kwanaki kalilan mm. da suka rike kamin rantsar da waɗanda suka ci zaɓe din mm. ina ganin dole ne ya kasance wannan hukuma ɗin ta fito ta yi bayani game da yardarta ko kuma rashin yardarta na cewa babban jojin bayalsa ya baro jihar bayalsa ya dawo rivers inda ba nan ne aka rantsar da shi matsayin shi na babban jojin jiha ba ya rantsar da wanda ya ci zaɓe kamar yadda na ce in akwai waɗansu dalilai a ƙasa wanda ba mu san su ba sanin su ba wannan kuma wani abu ne daban wannan yana iya ba da damar ita wannan cibiya ɗin ta ce to tun da yanzu yana ana bincike a kansa a joji na jiha kaza ya zo ya rantsar da sabon gwamna a wannan jiha ɗin tana iya yi amma ba wai attorney general ba Masu haro da wannan fashin baki Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin lamido abubakar da farfesa abdullahi zuru da kuma cuba hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya jama'a ga tushen kanun labarai kafin mu sallama da ku akalla mutane 37 ne 'yan kungiyar boko haram suka kashe salin da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin najeriya 'yan kungiyar ta boko haram sun kai hari a garin gubiyo da ke cikin jihar borno inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro 'yan sanda a kenya sun ce jami'i guda daga cikinsu ya rasu kana wasu da dama sun samu rauni lokacin da 'yan kungiyar alshabab suka kai wa motar da 'yan sandan ke sintiri hari a kusa da bakin iyakan kenya da somalia jami'an 'yan sanda suka ce an fara kai musu wannan harin ne tun daga yammacin ranar litinin sa'in da wata motar da 'yan sandan ta taka wani bom da aka binne a kusa da ƙauyen yumbis wanda ya sa 'yan sanda uku suka samu rauni daban-daban kana wasu 'yan sandan da suka yi yunkurin taimakawa waɗannan da aka sa suka samu rauni su ma kungiyar ta alshabab suka kai musu hari babban jami'an sandan da ke yankin garissa alabdashir ya shaida wannan gidan rediyon cewa ɗan sanda guda ne ya mutu To madalla da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi za ku sake jin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji musamman shi Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Kiba Hiro ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jim Hammond da ya rika masa anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai an jima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.